A yanzu haka dai ana ci gaba da kaɗa ƙuri'ar zaben gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya Tunda da ƙarfe takwas na safiya ne dai aka fara tantance masu kaɗa ƙuri'ar. Zaben na yau dai a jihar Kogi na neman zama na musamman ganin yadda ya samu ɗimbin masu sanya ido daga ƙasashen duniya. Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu labarin wata matsala a sassa daban-daban na jihar Kogin. Na zanta da wasu masu sanya idanu akan zaben ga abinda suke cewa sunana liman salihu na farko a lokacin da suka fara domin lokaci da aka fara an fara a didi karfe takwas na safe so um, kuma na ga akwai improvement yanzu muna dai tsammani wannan zaben zai daban da wanda aka samu da sunana comrade dan juma bello sarki observer ne a wannan election eh gaskiya zan ce da yanda abu ke tafiya ga guraren da muka zaga a yanzu dai mun zaga gurare da dama gaskiya zan ce komai na tafiya daidai Tima dai Mr. Richard Young mai sa ido ne daga kungiyar tarayyar Turai ga abin da yake cewa. Places I've seen, there's been a small delay in starting the elections, but uh, so far I think it, uh, all I've seen has been very peaceful. ya ce kawowa yanzu a wuraren da na gani an ɗan samu jinkirin fara zaben kuma har ya zuwa wannan lokaci ana tafiyar da zaben cikin lumana su ma dai masu kada ƙuri'ar ga abin da suke cewa sunana pasi abba nan ganaja village kenan on da jakuta local government har yanzu dai abun yana tafiya kamar baya tafiya ba amma kuma komin dare sai mun yi wannan zaben eh, kuma don mun zo nan da shirin mu komin rana dai mun riga mun zo da shiri za mu zo nan har sai mun yi zabe sunana ajiya maryam usman dalada na zo filin zabe ne kuma za ka ce mana da katri da is not ready we are waiting wani gari nan kenan ganaja village yanzu muna poli unit din ne muna shirin mu jira kayan zabe yanzu har sha biyu ta wuce ba a tantance ce mana mu da karfe 1 da rabi an riga an tantance an riga an yi mu wannan ce mu da karfe 1 da rabi hukumar zaben najeriya dai ta ce akwai bambanci ta bangaren sanya idanu akan zaɓuɓɓukan da suka gabata a baya in ji kwamishinan hukumar husaini halilu fai muna da kuma kwamishinoni guda goma sha ɗaya wadda a yanzu da haka suna nan a yawan eh, ƙananan hukumomi da rumfunan eh, zabe din eh, ita kanta hajiya amina wadda ita ce aka bata rikon ƙwarya yanzu tana nan kwananta uku akwai daraktoci da jami'ai daga jihohi wadda lale an zo a taimaka mana a tabbatar an bi ka'idan wannan zaɓe ɗin saboda a tabbatar lale babu eh, eh, munamuna. Kawowa yanzu dai ana ci gaba da kada ƙuri'ar yayin da a ɗaya gefen jami'an tsaro ke ta shawagi da jiragen helikwafta a sararin samaniyar jihar Kogin domin ba da tsoro ga masu niyyar tada fitina. Ya zuwa gobe Lahadi ne dai ake sa ran bayyana sakamakon idan an kammala kada ƙuri'ar a yau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.